Wannan kungiya da aka fi sani da BRICS kungiya ce ta manyan ƙasashe masu tasowa da suke ba wa junansu wani dandali na musamman don haɓaka kasuwanci, saka hannun jari da haɗin gwiwar zamantakewa da tattalin arziki tsakanin kasashen da ke mambobin kungiyar. Najeriya ita ce ƙasa ta tara da ta amsa gorin gayyatar shiga kungiyar a matsayin ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a nahiyar Afirka. Sauran ƙasashen su ne Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Uganda da Uzbekistan. Waɗannan ƙasashe tara na ƙawance ne na haɗin gwiwa. Sannan akwai ƙasashe da suke mambobin ƙungiyar irin su Brazil, Russia, India, Sin wato China da Afirka ta kudu. To menene Najeriya za ta amfana a matsayin ƙawa ga ƙungiyar? Masanin tattalin arziki Shu'aibu Idris Mikati ya yi nazari. yadda yanayin tattalin arziki yake tafiya na duniya kuma cinikayya da hurdan jakadanci da siyasar duniya baki ɗaya, ƙasashe sukan so su haɗa kai ne harka ce na neman ci gaba a tattalin arziki neman ci gaba a kasuwanci neman ci gaba a fanni na tsaro neman ci gaba a fannin siyasar duniya neman ci gaba da yaƙi da talauci neman ci gaba eh, ƙera makaman da ake amfani amfani da su na tare da shiyan kowace ƙasa akwai amfani a cikin ƙungiyan in har wata ƙasa ta samu ta shiga cikin ƙungiyan. To ko akwai alfanu a dangantakar kasashen BRICS ko babu dai? Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa kasashe da ke kungiyar barazana cewa za su biya haraji kashi ɗari cikin ɗari a duk wani kasuwanci da ya haɗa su da ƙasar Amurka. Wani abu da mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya Abdulaziz Abdulaziz ya tsokace a kai yana cewa. Barazanar da ya yi ba za ta shafi Najeriya ba domin ya yi ne akan waɗanda suke mambobi kasashe guda tara waɗanda su ne suke cikakkun mambobi na ƙungiyar brics in ma misali abin zai shafi najeriya ai a yanzu duniya ina ga an wuce tunanin mutum ya ga cewa wai ko in babu shi wasu ƙasashe ba za su rayu ba yanzu akwai wato rigegeniya wato ko abin da ake kira competition a turanci kowane ƙasashe suna akwai waɗannan ci gaba yanzu ya riga ya yadu. Najeriya ƙasa ce wadda take da ƙarfin tattalin arziki na ɓangaren ƙasashe masu tasowa musamman ma kuma saboda yawan al'umma da kuma kasancewar ta ƙasar da ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki a Afirka. Wannan yasa muna da abokan hulɗa na kasuwanci da yawa a duniya daban-daban kuma akwai rige-rige wurin ya za a yi kasuwanci da Najeriya. To don haka Najeriya na buƙatar ita ita ma ta bude idanta ta ga menene alfanun ga al'ummata menene abin da wani kawance ne kuma zai amfani jama'a. A wata hira da ya yi da gidan talabijin na Channels, tsohon ministan harkokin waje Farfesa Bolaji Akinyemi ya yi tir da amsa gayyatar da Najeriya ta yi na zama kawa ga kungiyar BRICS maimakon ta yi kokari domin ta zama mamba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.